Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Sai shirin kistoshin rayuwa daga nan kuma sai mu kai ga shirin na tarbiyyar iyali sai shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin sai shirin namuna na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jirgin abubuwan da za mu kamo ku amma kafin hakan dai sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 19 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 17 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1997 tsohon shugaban kasar china deng xiaoping wanda kuma ya kafa asasin cigaban tattalin arziki na kasar ta china ya rasu yana ɗan shekaru 92 a duniya kasar china dai ta samu sauyi da ci gaba mai tarin yawa a lokacin shugabancinsa shugaba deng ya aiwatar da wani tsari na tattalin arziki wanda ke haɗe da aƙidar gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar china a cikin harkoki na kasuwanci na ƙasashen duniya da dama deng ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa da ya kama shi sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 549 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haifi nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko da ya fara karatu ne a ɓangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a ɓangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin roma na ƙasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma duk da haka dai yana gudanar da bincike mai zurfi a kan ilimin taurari da kuma falaki inda shekara ta 1503 ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce ke zagaya ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da lissafin nasa wanda ya rubuta kan yadda ƙasa da sauran taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ne ya rasu a rana ta 24 ga watan mayan shekara ta 1543 da hakan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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Mustapha Adam ya fara da karanta mana labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanusu. iran da majalisar ɗinkin duniya sun tattauna a kan batun aikewa da kayayyakin agaji da taimako zuwa ƙasar afghanistan akalla sojojin ƙasar ukraine biyu ne aka kashe a musayar wuta tsakaninsu da 'yan awarin yankin donbass an dakatar da wata 'yar najeriya mai wasannin motsa jiki saboda shan abubuwa masu ƙara kuzari. to sai ga zama domin a saurari cikakkun labarun. iran da majalisar ɗinkin duniya sun tattauna a kan batun aiki tare domin ci gaba da aikewa da taimako zuwa ƙasar afghanistan ministan harkokin wajen iran hussein abdullahian da babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne suka gana da juna a wurin taron shekara-shekara da ake yi a kan harkokin tsaro a birnin munich na kasar jamus inda suka tattauna akan aikewa da kayan agaji zuwa kasar afghanistan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da samun kwararowar 'yan gudun hijira daga kasar afghanistan zuwa cikin iran ministan harkokin wajen na iran na ishara da yiwuwar kayuwar ayyukan ta'addanci fataucin kwayoyi da kuma tasirinsu a kan wannan yanki da ma duniya baki daya baya ga tattaunawa a kan batun afghanistan bangarorin biyu sun kuma tattauna halin da ake ciki a kasar yaman a nashi gefen babban magatakardar majalisar ɗinkin duna ya buƙaci ganin an kafa gwamnati da za ta kunshi kowa da kowa cikin ƙasar ta afghanistan tare da tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya tana jaddada muhimmancin taimakawa 'yan gudun hijira afghanistan da suke cikin iran a kan yakin ƙasar yaman kuwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya ce bai kamata a ce duniya ta sa ido tana ganin yadda yaƙi yake ci gaba da wanzuwa ba ƙasar yaman ɗin. an kulla yarjejeniyar aiki tare a tsakanin kungiyoyin tarayyar turai da kuma afirka a birnin brussels kungiyoyin biyu na nahiyoyin afirka da turai sun amince da ci gaba da aiki tare a wata yarjejeniyar da suka kulla a jiya juma a birnin brussels cibiyar tarayyar turai tarayyar ta turai ta amince da zuba hannun jari da zai kai euro biliyan 150 a cikin muhimman biyu na nahiyar ta afirka da kuma samar da allurar rigakafin cutar corona ga wannan nahiyar har ila yau kasashen turai din suna share fagen sassauta dokoki masu tsauri na bayar da lamuni da asusun imf ga kasashen nahiyar ta afirka bayanin da shugaban kungiyar tarayyar afirka Macky Sall ya fitar ya kunshi cewa manufar taron wanda aka bude tun ranar alhamis shine karfafa dankon alaka tsakanin ɓangarorin biyu saboda bunƙasa harkokin zaman lafiya da tattalin arziki to kuna ta da radio bewa hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran akalla sojojin ƙasar ukraine biyu ne aka kashe a musayar wuta tsakanin su da 'yan awarin yankin donbass kafafen watsa labarun ƙasar ukraine sun sanar da cewa an kashe sojojin ƙasar biyu sanadiyar hari da manyan bindigogi da 'yan awarin yankin donbass suka kai kamfanin dillancin labarun faransa ya ambaci cewa wani makami mai linzami da aka harba daga yankin na donbass na 'yan aware ya faɗi a daidai lokacin da ministan harkokin cikin gidan ukraine yake ziyarar aiki a filin daga maje ta kara cewa tuni an ɗauke jami'an gwamnati da kuma 'yan jarida da suke yankin domin kare lafiyarsu a wani gefen masu tafiyar da sha'anin mulki a yankin na donbass sun sanar da cewa sun ɗauke fararen hula dubu goma sha uku daga yankin zuwa iyakokin da suke cikin ƙasar rasha domin ba su kariya dama dai a can cikin ƙasar ta rasha mahukunta a yankunan da suke kan iyaka da ukraine sun sanar da cewa sun kafa dokar ko ta kwana domin karɓar masu kwararowa daga cikin yankin da ake faɗan bangarorin gwamnati ukraine da na 'yan aware sun yi musayar zargi akan wanda ya fara buɗe wuta. ana dai zaman ɗaɗɗar a kan iyakokin rasha da ukraine ɗin saboda tsoron ɓarkewar yaƙi an dakatar da wata 'yan najeriya mai wasannin motsa jiki saboda shan abubuwa masu ƙara kuzari a jiya juma'a ne dai hukumar take kula da inganci da tsafta a wasannin motsa jiki ta dakatar da 'yan najeriya ɗin mai suna blessing okagbare na tsawon shekaru goma saboda samunta da laifin karya doka wannan hukuncin da ya zo ne a daidai lokacin da ake shirin fara wasannin olympic a kasar china bayan gwajin da aka yi wa blessing a watannin baya sakamako ya nuna cewa ta yi amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a tashin farko an dakatar da ita ne dai na tsawon shekaru biyar sannan aka ƙara mata wasu ƙarin shekaru biyar ɗin saboda samunta da laifin kin bayar da haɗin kai wajen bincike blessing ta taɓa samun kyautar tagulla a yayin wasannin olympics na shekara ta 2008 sai kuma ta samu azurfa a shekara ta 2013 ta kuma samu wasu kyautuka a yayin wasannin commonwealth a shekara ta 2014 to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ga da Mustapha Adam wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin tsohon shugaban ƙasar Tunusia ne Muhammad Munsif Marzuk cewa rashin zurfin tunanin jam'iyyar annahada ne ya sanya da goyi bayan kai sa'id ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin ƙasar tunusiya da ni sanusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzouk ya yi furuci da cewa rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahda ne ya sanya ta goyi bayan kai sa'id har ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin kasar tunisia sannan ya kirayi majalisar dokokin kasar kan gudanar da zama domin ɗaukar matakin tsige shugaban kasar da ƙuri'u biyar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa marzouk ya ƙara da cewa kasar tunisia ƙarƙashin shugabancin kai sa'id Said ta fara fuskantar hatsarin rushewa kuma ta zame ƙasa maras cin gashin kanta domin a halin yanzu ta zame ƙasa mai biyayya ga abin da ya kira gungun tushen sharri a tsakanin ƙasashen larabawa yana mai gargaɗi kan yiwuwar kai sa'id ya shiga cikin sahun ƙasashen da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a zantawarsa da jaridar kudusul arabi muhammad munsif marzok ya jaddada cewa tun bayan juyin halin 'yancin ƙasar tunisia a shekara ta 2011 ake gudanar da makirce-makircen ganin an kawar da nasarorin juyin halin ƙasar musamman rushe tsare-tsarenta wato rusa majalisar dokokin ƙasar da da cibiyoyi masu zaman kansu musamman majalisar kolin shari'ar kasar da kawo ƙarshen kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar fakewa da jin ra'ayin jama'a ta hanyar na'urar kwamfuta wanda tuni aka tsara sakamakon da za a fitar. tsohon shugaban kasar ya kara da cewa a halin yanzu haka kasar tunisia tana fama da matsalar tattalin arziki mai tsanani na nan kusa kaɗan da zai kai ga tsayatar da gwamnatin kasar warwas yana mai tambayar cewa yaushe kasashen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mallaki dukiya da za su dinga fitar da kuɗaɗe tamkar masu shayar da yashi ba tare da samar da komai na tsirrai ba yana mai nuni kan goyon bayan da shugaban kasar tunisia kai sa'id ke samu daga waɗannan ƙasashe marzuki ya yi nuni da cewa tuni ƙasashen yammacin turai suka fahimci cewa shugaba kai sa'id ba mai gyara ba ne kuma shi kansa ba gyararre ba ne kuma kudaden da zai samu ba za su gamsar da shi wajen shawo kan fushin al'ummar tunusiya na tsawon lokaci ba sakamakon haka babu makawa kasar tunusiya za ta fuskanci matsalar tattalin arziki tare da ƙoƙarin shugaban ƙasar na ɗora alhakin haka kan mabarnata amma al'umma za ta ci gaba da ce masa ta gaji da jin gafara sa amma ba ta ga ƙaho ba tabbas a halin yanzu haka madafin iko duk suna hannunsa don menene har yanzu ba zai kawo ƙarshen ɓarnata dukiyar ƙasa ba musamman cin hanci da rashawa har ila yau tsohon shugaban ƙasar ta tunusiya munsif almarzok ya ƙara da cewa duk abin da kai sa'id ya aikata yana nan cikin tsaka mai wuya abin da shi ne tabbas suna nan suna nuna masa goyon baya daga wajen kasar amma a cikin ƙasa suna neman mai gurbinsa da wanda zai cike gurbin abin da ya kasa cikewa dangane da zargin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ke masa cewa matakin da ya ɗauka na sokar siyasarsa babbar cin amanar ƙasa ce musamman kiransa kan jaddada manufar juyin juya halin 'yancin tunisia muhammad mansub marzuk ya mai da martani da cewa babban cin amanar ƙasa shine karya alkawura da jinginar da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma janyo rarrabuwan kawunan al'ummar tunusiya game da yin watsi da 'yancin ƙasar tunusiya domin kare manufofin ƙasashen masar da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda Munsif Marzuki ya ɗora alhakin abin da ke faruwa kan dukkanin 'yan siyasar Tunusiya musamman jam'iyyar Annahada saboda rashin daukan matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan masifa da ta tunkaro ƙasar Tunusiya. yana mai fayyace cewar hakika rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ne ya kai ga wurga tunusiya cikin mummunan hali da ta shiga ciki don haka munsu marzuki ya bayyana fatansa na ganin jam'iyyar annahada da sauran jam'iyyun kasar sun canza matsayinsu domin ganin sun jagoranci wani gagarumin yunkurin 'yan kasa da zai tunkari wannan mulkin kama karya tare da nisantar da duk wani batun warware rikicin kasar da ta shiga ta hanyar tattaunawa jaridar kudus arabi ta watsa labarin cewa akwai hasashen cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman zai kai ziyarar aiki zuwa tunusiya baya ga raɗe cewa shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi shi ma zai kai ziyarar aiki zuwa kasar dangane da tsokacinsa kan waɗannan labarai tsohon shugaban ƙasar tunusiya muhammad musin marzuki ya furta cewa tunisia ta zame ƙasa wacce ba 'yantacciya ba kamar sauran ƙasashe da babu wani yunkuri da aka yi domin neman canji a cikinta kuma boran al'ummarta ya kai ga nasara musamman ƙasar tunisia da ta kasance kan gaba a fagen wannan juyin juyin halin neman yanci inda a halin yanzu kasar ta tunusiya ta kasance cikin sahun kasashen da suke matsayin gungun tushen sharri a tsakanin kasashen larabawa musamman ganin yadda hukumar leƙen asirin kasar masar ta yi kaurin suna a cikin kasar tunusiya marzuk yana auna zurfin taɓarɓarewan kasar tunusiya da cewa ta kasance cikin sahun kasashe masu tafiya kan tsarin dimokuraɗiyya sannan ta fice daga ciki kuma ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta sannan ta koma 'yar kore mai barace-barace waɗannan nasarori ne da 'yan mulkin mallaka suke son gani sannan munsif marzuki ya yi diran mikiya kan shugaba kai sa'id yana mai zarginsa da cewa akwai yiwuwar ya wurga kasar tunisia cikin sauran kasashen da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana mai fahimci cewa mutumin da ya ƙi tarbar tawagar kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas kuma ya ɗauki matakin koran jami'in diflomasiyan tunisia da ke wakiltar kasarsa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin ya tsaya tsayin daka kan kare manufofin al'ummar falasinu da ake zalunta to me kuma ya rage rage masa banda ɗaukan matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Tun a ranar 25 ga watan Yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce, ƙasar tunisia ta shiga cikin dambarwar siyasa bayan da shugaban ƙasar Kais Sa'id ya ɗauki matakin dakatar da ayyukan majalisar dokokin ƙasar da cire kariya ga 'yan majalisun dokokin ƙasar domin samun damar gurfanar da su a gaban kotu. Sannan ya tsige babban lauyan gwamnatin tunisia mai shigar da yara ya naɗa kansa a wannan matsayi tare da dakatar da kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar sannan a 'yan kwanakin baya-bayan nan ya rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar baya ga matakin da ya ɗauka na rusa majalisar ministocin ƙasar tare da tsige firayim ministan tunusia hisham almashishi shugaban ƙasar ta tunusia yake ci gaba da fuskantar mai da martani a ciki da wajen ƙasar a farko-farkon dambaruwar siyasar ƙasar tsohon shugaban shugaban kasar tunisia munsif almarzuki ya bayyana cewa shugaban kasar tunisia mai ci kai sa'id ya wurga kasar tunisia cikin rikicin siyasa da ya hana ta numfasawa kuma bai da masaniyar yadda zai tsamo ta a zantawarsa da tashar watsa labaran aljazira a wancan lokaci tsohon shugaban kasar tunisia munsif almarzuki ya bayyana cewa yana daga cikin mutane masu yawa da suka yi wa shugaba kais fatan samun nasara a lokacin da ya karbi ragamar shugabancin kasar kuma kowa yana da kyakkyawar fata kan cewa kais sa'id zai samu nasara a fagen yaƙi da barnata dukiyar ƙasa amma matsala ce da ta mame kasar kuma a halin yanzu ta bayyana cewa babu babu abin da zai iya fagen magance matsalar maimakon haka ma sai matsalar tana karuwa yau da gobe tsohon shugaban kasar tunisia munsif marzuki ya bayyana cewa yana bakin ciki da takaicin abin da ke faruwa a tunisia yana mai cewa shugaba sai yana rayuwa ce a wata duniya ta daban sai dai kawai baya son yin furci da hakikanin halin da ya shiga marzuki ya kara da cewa babu makawa shugaba sai yana samun rahotannin matsalolin da suke faruwa a kasar daga jami'an leƙen asirin tunusiya da kuma makusantansa tsohon shugaban kasar tunisia ya yi furuci da cewa duk da cewa jami'an tsaron kasar za su sanar da shugaba kais cewa dubban mutane sun fito domin nuna goyon bayan su gare shi kan matakin da ya ɗauka a kasar amma ba zai rasa samun bayanan da suke tabbatar masa da cewa an samu halartar kimanin miliyoyin mutane da suke adawa da matakan da ya ɗauka mansur Marzuki ya kara da fayyace cewar rabuwar kan da ya faru a halin yanzu a tunusiya yana fayyace tsakanin mutanen da suke da tabbacin juyin mulki aka yi ga kundin tsarin mulkin kasar kuma dole ne dawowa kan tubalin dokokin kasar da kuma masu nema wa shugaba kais uzuri kan matakin da ya dauka a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga shugaban kasar tunisia kai sa'id kan dawowa tsarin dimokuraɗiyya tare da buɗe majalisar dokokin kasar domin dawo da ayyukan 'yan majalisar joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasa da tsaron kungiyar tarayyar turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar turai a birnin strasbourg ya jaddada cewa ba zai yiwu majalisar dokokin kasar tunisia ta ci gaba da kasancewa a rufe ba tsawon lokaci ba tare da an sanya iyaka ba a nashi bangaren dan majalisar dattijan amurka sanata chris murphy ya bayyana cewa zai wuya amince da a ikirarin shugaban tunisia cewa yana da niyyar ganin ya dora tunisia kan tafarkin dimokuraɗiyya murphy ya kara da cewa matakin baya-bayan nan da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya dauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana nuni da cewa ne tunisia tana ci gaba da gudana cikin kangin kama karya har ila yau sanata chris murphy ya jaddada cewa shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi alkawarin bunƙasa harkar tattalin arzikin kasar da yaƙi da barnata dukiyar ƙasa tabbas waɗannan manufofi ne masu kyau da al'ummar tunisia take bukata ko da yaushe amma ba zai taɓa cimma manufarsa ba ba tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya ba sakamakon haka sanata chris ya fayyace cewar goyon bayan duniya da shugaba kais ke bukata ya dogara ne kan matakin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 tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanar Stan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin kissar ashabul karyati ko kuma mutanen antakiya mun tsaya ne inda muka yi maganar makomar manzanni uku wanda allah ta'ala ya aiko zuwa garin antakiya bayan da habibu najjar ya yi shahada mun ce alkur'ani mai girma bai bayyana makomarsu ba amma malaman tafsiri sun rabu gida biyu wasu sun ce su ma an kashe su wato sun shahada wasu kuma suka ce ai habibun najjar ya shagaltar da mutane antakiya da maganganunsa ne don manzannin su samu su tsira daga garin kuma sun tsira sai dai daga baya allah ta'ala ya halaka wa'anda suka yi adawa da manzannin amma daga baya wa'anda suka zauna a garin antakiya tarihi ya nuna cewa antakiya ta zama cibiyar yada addinin kiristanci babba a duniya a lokacin har ma sai da ta kai kiristoci suna ɗaukar wato garin a matsayin cibiya mai muhimmanci na biyu a daraja bayan baitul muqaddasi dangane da wannan allah ta'ala yana cewa kuma ba mu saukar da wa'ansu runduna ba daga sama a kan mutanensa daga bayansa kuma ba mu kasance masu saukarwa ba ba ta kasance ba face tsawa guda sa'annan sai ga su sumamu cikin suratu yasin aya ta 28 zuwa 29 don haka allah ta'ala ya halaka mutane antakiya masu bautar gumaka a cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ina ya yi shiru don duk sun mutu dama halaka su ba abu mai wuya ba ne a wajen allah ta'ala amma yanzu kuma bari mu dubi tafsirin majma'ul bayan mu ga yadda ya kawo ƙissar ashabul ƙaryati ko kuma mutane antakiya allama tosi rahimahullah a cikin tafsirin majma'ul bayan ya kawo ƙisar mutanen antakiya kamar haka yana cewa sun ce annabi isa salam ya aika manzanni guda biyu daga cikin hawariyun ɗinsa zuwa garin antakiya a lokacin da suka zo kusa da garin sai suka haɗu da wani makiyayi tsoho yana kiwon dabbobinsa wannan shine habibu najjar ko kuma sahibu yasin sai suka yi masa sallama sai dattijo ya ce masu ku su waye ne sai manzannin suka ce mu manzannin isa ne don kiranku daga bautar gumaka zuwa bautar mai rahama sai ya ce kuna da wata alama tare da ku suka ce e muna warkar da marasa lafiya muna warkar da makaho da kuturta tare da izinin allah ta'ala sai ya ce ina da ɗana dama bai da lafiya yana kwance shekaru da dama baya iya tashi sai suka ce mu je zuwa gidanka don mu ga halin da yake ciki sai habibu ya kai su gidansa suka shafa jikinsa sai ya tashi garau tare da izinin allah ta'ala da haka labari ya watsu cikin gari da haka kuma allah ta'ala ya warkar da mutane da dama ta hannunsu Mutane antakiya suna da sarki mai bautawa gumaka wanda kuma labarin manzanni guda biyu masu warkarwa ya kai gare shi sai ya aika a zo da su a lokacin da suka zo sai ya ce masu su waye ku sai suka ce mu manzanni isa alayhi salam ne mun zo maka ne don mu kira ka daga barin bautar wa'anda ba sa gani ba sa ji zuwa ga wanda yake gani yake kuma ji sai sarkin ya ce akwai wasu iyayen giji banda iyayen gijinmu suka ce na'am wanda ya samar da kai ya kuma samar da iyayen gijinka sai sarkin ya ce tashi ku je don na san abin da zan yi da ku sai mutane suka kai su kasuwar gari suka yi masu duka sosai a watar waya kuma an ce annabi isa alaihissalam ya aika manzanni biyu zuwa antakiya sai suka isa garin amma ba su isa gaban sarki ba suka daɗe a garin sai wata sarki ya sai wata rana sarki ya fita sai suka yi takabbara a gabansa suna ambaton Allah sai sarki ya yi fushi ya kuma ba da umarni a tsare su sai aka yi wa kowannensu bulala ɗari a lokacin da suka karyata manzanni suka kuma yi masu duka sai annabi isa salam ya aika shamun mai tsarki wanda kuma shine shugaban hawariyawansa zuwa garin na antakiya To masu sauraro anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan lakai mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan labarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masararro barkamu barkanmu da haka kuma barkanmu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan haƙoƙin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni awala kunya ke jagorantar da gabatar muku da shi da fatan za kasance tare da mu don jin abin da wannan sabon shiri ya kunsha a wannan karon. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan bayani yau malam zai tashi ne kan haƙƙin wanda yake kiran sallah wato ladani kenan in malam ya shirya bismillah mun riga mun yi bayani cewa shi haƙƙi abin da ake nufi da haƙƙi wani abu ne wanda Allah ne ya yanka maka shiya ya ɗora maka shi a kan ɗan'uwanka, ko kuma haƙƙin ɗan'uwanka ne da Allah ya ɗora a wuyanka wanda wajibinka ne dolinka ne ka sauke wannan haƙƙin in ka sauke ka yi daɗin kai in ba ka sauke ba akwai azaba gobe a lahira sai fara mana da haƙƙin almu'azzan ladan mai kiran sallah a unguwarku mai kiran sallah a garinku mai kiran sallah a yankinku yana da haƙƙi a kan ka kai musulmi ya ce haƙƙinsa na farko an ta'alama annahu muzakkiruka bi rabbik da'ika ila hazzik وأفضل أعوانك tare da hallahu التي haƙƙinsa na farko shi ladan Mai kiran sallah. mai muku kiran sallah kuna ji to ka fa sani yana da haƙƙi a kanka masu yawa haƙƙin farko kasancewa fa ladan shine mai tuna maka Allah shi yake tuna maka Allah ko da ya zam kai kamanta shi yake kiran ka ka zo ka samu naka babban rabo kada a raba ba da kai ba shine mai ƙoƙarin taimaka maka a cikin masu taimakon ka shi babban mai taimako ne a wajen me sabke wannan farida wannan wajibi da Allah ya ɗora maka na yin sallah a lokaci. Tuladan shi ne babban mai taimaka maka a wajen ganin ka sabke wannan nauyi wannan farilla da Allah ya wajabta a kanka. Kinan dole ne wajibinka ne haƙƙinsa ne, tashkurahu ala zalika shukuri kalil muhsini ilaika yadda a halka na hamsin da biyar muke maganar wajibi ne ka gode wa wanda ya kyautata maka to ai ladan babban mai taimako ne a gare ka to wajibi ne ka masa godiya akan kiran sallah da yake maku yana tuna maku Allah yana tunatar da ku lokacin sallah yayi kana cikin gidanka wala kana cikin ɗakinka kana shagultuwa da wasu abubuwa ka manta da lokacin sallah ya yi to shi ya tuna maka to dole ka yi godiya a kan wannan tunawa da ya maka kuma a nan wajibinka ne kasancewa shi ladan wata ni'ima ce daga ni'imomin Allah ta'ala da ya yi muku kyauta da ita a unguwarku kuna da ladan a ƙauyenku kuna da ladan a garinku kuna da ladan a yankinku kuna da ladan Allah ne ya ba ku shi ba kuɗi kuke biyansa ba ni'ima ce ta Allah ta'ala ka gode wa Allah kuma ka gode wa shi ladan masararo kada shafafa shirin ina zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa shi ladan nima ce ta Allah kan al'ummar musulmi da fatan iyalai na su amfana da shi. Don ka fahsin suhbata ni'imatallah tunda shi kan ladan ni'ima ce ta Allah. Allah ne ya samar muku shi, ya fore muku shi, ya arzuta ku da shi to ka gode wa Allah kuma ka gode masa shi ma akan taimakon da yake maka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ta ya za ka iya gode masa? Mutumin da shi zai tunatar da kai lokacin sallah ya yi mutumin da shi zai tunatar da kai lokaci ya yi wanda za ka je ka kai kukanka a gaban Allah ta'ala don ka rabauta da alkhairi na duniyarka da lahirarka ashe ba ƙaramin mai taimako ba ne a gare ka don haka wajibinka ne ka zama mai godiya ga Allah da ya arzita ku da ɗan uwa ladan wajibinka ne ka zama mai masa godiya a matsayinsa na mai kyautata maku kamar yadda kake godewa wanda ya maka alkhairi kamar yadda kake yaɗa kyakkyawan ambato akan wanda ya maku alkhairi to wajibinka ne ka yaɗa kyakkyawan ambato a kan ladanin unguwarku wani mutumin kirki ne bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi shi yake tuna mana in lokacin sallah ya yi shi yake tuna mana lokacin sahur ya yi shi yake tuna mana mu zo mu samu rabonmu a wurin Allah ta'ala mu ka mu don mu samu biyan bukata ko ba komai ladan yana da wata irin daraja da wata irin ɗaukaka a duniyar musulmi لأنه يعلمهم بدخول وقت الصلاة التي هي من أهم الفرائض الدينية في الإسلام تبس ladan yana da wata kima yana da wata daraja yana da wata ɗaukaka a al'umma musulma ko ba komai ladan ne yake sanar ma mutane lokacin sallah ya yi kai kana nan kana sun gullanka na kasuwanka ko kana nan kana sun gullanka na duniyarka ko kana nan kana wani aiki naka dai ka shagalta da wannan aikin ladan ne zai faɗakar da kai ya tunatar da kai cewa fa kai dan uwa kada ka yi saki a tafi a barka lokacin sallah yayi alhali kuma ita sallan nan farilla ce mai muhimmanci babbar farilla ce mai muhimmanci daga cikin fara'iduddiniya a addinin musulunci kaga kenan ashe ladan yastahiqqu bi dhalika shukr wa taqdir ya dace a ce a girmama ladan ya dace a ce an gode wa ladan a masa godiya لأنه يحيئ المسلمين لأداء هذه الفريدة الكبرى سبو دمي ladan ne yake tuna wa musulmi su tashi su shirya don su aikata wannan farilla mai girma don su samu wannan babban riba don su samu wannan babban alkhairi wanda za su zo su kusanci ubingijinsu, su kai kukansu ga ubingijinsu, mai biya musu kowace irin buƙata, shi ya fi musu kowane irin kurakurai nasu ya yi musu kowace irin damuwa ashe wanda ya tunatar da kai wannan ya sanar da kai ya tunatar da kai lokaci ya yi wanda za ka zo ka samu babban rabo lokaci ya yi wanda za ka zo ka samu kai kukanka a wurin Allah don ka samu biyan bukata ashe yana da haƙƙi a wuyanka na ka gode masa sahihiyar godiya a takaicen takaitawa wannan shine haƙƙin ladan akan al'umma musulma wanda wajibi ne mu kiyaye mu sabke wannan haƙƙi gwargwadon hali da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita mu godiya ga masu kyautata mana na kusa ko na nesa. To, ga shi yau ma malam ya koro bayanin haƙoƙi sai dai kuma lokacin takaitacce ne a maimakon sashen hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami Muhammad Salale Zare da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar. da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma aulun kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara ku bi ma iyaye yara ku da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai To da yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da a cikin sa muke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankalin duniya muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa BOH to shakka babu matakin da faransa ta ɗauka na janye dakarunta da ma na ƙawayenta na turai daga mali na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankalin duniya ashirin zamu ji ta bakin masana game da wannan matakin da tuni ya haifar da muhaura a yankin sahel da aka jima ana zanga-zangar kin jinin sojojin kasashen yamma hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Tomarilla a ranar Alhamis da ta gabata ce shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa kasar da ma kawayenta na Turai za su janye dakarunsu daga kasar Mali. Emmanuel Macron ya bayyana hakan ne a birnin Brussels inda yake halartar taron kungiyar tarayyar Turai da kuma ta Afirka. Faransa ta bakin Macron ta ce dakarun na Turai za a mayar da su a jamhuriyar Nijar inda daga can za su ci gaba da jagorantar ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da Menjo Yahaya Shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To Menjo barka da shigowa a wannan shirin. Da farko wace rawa ce a matsayinka na masana harkokin tsaro kake ganin Faransa ta taka a kasar Mali? To da farko dai za a iya cewa kasar Faransa da kawayenta sun taka rawa ne musamman na abin da ya shafi taimakawa su sojojin kasar Mali da abin da ya shafi makamai da horo da kuma karfin soja wurin magance duk abin da ya shafi tsaro na wannan ƙasa kuma daidai gwargwado ko babu komai za a iya cewa sun taka rawar da za su iya taka daidai gwargwado kuma musamman dai dama duk kasashen eh, da irin wannan tura suka je suna da su muradai nasu da suke karewa wanda ta karkashin kasa ba lallai ne jama'a su sani ba kuma shine muhimmin abin da yake kai su za su fake da nuna kauna ne ga wannan kasa saboda kila ko suna da hannu wurin renanta ko zama abin da ta zama har ta samu ɗayocinta daga ƙarshe ba za su so su fice haka nan su saka kawo wata kasa wadda ba ta da nasaba da wannan renan kasan su zo su mallake irin abin da suke gani suna ribatuwa da shi ba to mejo menene makomar mali a yanzu idan har faransar da kawayenta na turai suka janye sojojin nasu to ba na abu ne zai zama makoman kasar mali ba shine in muka dibi da kasancewan su kansu sojoji da na kasar faransa a lokacin da suke wannan wuri da kawayenta wani irin abu ne ya kawo na sauyi wanda kasan mali in waɗannan sojoji sun fita za a ce ba za a same shi ba ko za a rasa ko za a yi kewa a kai ni ina gani kawai wani abu ne dama kamar yadda duniya ta sani cewa sukan kai sojojin surare ne saboda 'yan su muraduna su su kasar mali su suka san me ke damun su cikin gida sun san za su iya magance shi sun san in ma kawance suke nema na wadansu kasashen duniya sun fi gane irin kasar da ta fi dacewa su bari ta shigo kasarsu su ta ci gaba da taimaka musu saboda haka ina gani ba wani abu mali za ta rasa ba kasancewa sun fita illa ita kanta faransa ce za ta damu da wadansu abubuwan da za ta rashi musamman ganin yadda aka yi tafiya irin mai tsawo can baya ana tare kuma ana moran juna yanzu daga karshe a ce ta rasa wadansu abubuwa da yawa musamman kaga ana magana nan kasar mali suna cewa za su daina mayan amfani da harshen faransanci za su koma yin amfani da harshen cikin gida wannan kuma ba ne ga kasar faransa don tana ji tana gani duk wayansu abubuwa da yake faruwa wanda yake nata ne take koyarwa da kuma harshen ta ake yin su a na kasa ta mali yanzu duk zai kauke na sai dai ya zama tarihi to kamar za iya cewa boran da al'ummar mali suka yi na kin jinin sojojin faransa ya cimma nasara kenan kuwa bore da aka yi na kin jini wannan kasar faransa ya kawo nasara ya ci nasara kenan tun da gashi a yau da kansu suna cewa suna gani fitowarsu din shine yafi kuma ko babu komi 'yan kasa za su yi alfahari da wannan daga cikin irin abubuwan da 'yan kasa yanzu za su karu da shi shine za su zama to kamar masu cin gashin kansu yanzu ne za su tabbatar da lallai su kasa ce mai ɗiyoci wadda za ta yi komi da al'amarin ta ta sami duk abin da take so daga kasashen duniya ba kamar a yanayi na baya ba musamman ko abin da ya shafi cinikayyar makamai ko hulɗar soji da wa'yansu abubuwa ya takaita ne mafi yawa a kan sai yadda faransa take so za a yi ko makamai ne za a siya ko yansu abubuwa na cigaban gaban kasa ne sai yadda ita kasar faransa din ta tsara musu to amma yanzu ne za su fara moran lalle cewa su ma kasa ce mai ɗiyauci wadda yake sai inda ta so ta sa gabanta. to mejo wata takaddama da ke tsakanin mali da faransa ita ce ta kasancewar sojojin hayar rasha na wagner a kasar me yasa kasashen turai suka damu da waɗannan mayakan na wagner ne. To ka san dai kamar da Bahaushe ke cewa taura biyu baya taunuwa a baki ko da bakin ko bakin kura ne. wayannan kasashe ko kuma sojoji na kasashe daban-daban suna da mabambantan ra'ayi da mabambantan bukatu a kasashen afirka da kuma muradu saboda haka kasar faransa tana gani kamar kishiya ce aka yi mata kuma kasantuwan akwai abubuwan da za ta so ta yi wanda wayannan sojojin haya na kasar rasha ɗinnan za su iya gane ba gaskiya take kulla ba ko kuma a'a zai iya cin karo da su kuma abin da suke yi wannan zai iya kawo musu rigima ma ya zamanto na kasa da kasa su kansu can 'yan kasashen turai to sai ina gani suna da dalilin su na cewa goma dai su su fice su bar wa'annan din wanda su gwamnatoci ko kuma jami'an ƙasar mali sun fi gane sai aiki da su kuma wannan shine maslaha to wasu na ganin dai har yanzu da sauran rana a kaba don kuwa su ma sojojin na rasha da ake maraba da zuwansu a kasar ta mali turawa ne kuma wasu na ganin cewa su ma idan suka samu gindin zama ba a san abin da za su iya shukawa ba gaskiya ne turawan ne dai dukansu amma bambancin shine su wa'annan sojoji ne na haya wa'anda sun zo akwai dan takaitaccen lokacin da in suka gama aikin su dama za a ce su yi gaba sannan sai an ga dama ne a ce a sabunta zaman su a ci gaba kuma akwai sharuɗan da dole dama ake yarjejeniya a kai amma kasantuwan faransa a wannan ƙasa yana zaman kamar har yanzu suna nuna su suna da iko da ƙasar mali ne ko suna ganin kamar sai yadda suka kwada za a ci ko sai yadda suka dama za a sha saɓanin yadda wa'annan su suka zo an gayyato su ne kuma za su yi aiki ne in sun gama za su fita kuma aikin nasu in an ga bai biyan kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ba za a bari su kaka gidan su ma mai wuri su zauna kamar yadda su sojojin faransa wa'yansu lokuta za su so su zauna sai sadda suka ga dama za su fita da kansu ba. to ko yaushe kasashen afirka za su raba gari da sojojin ƙetare duba da cewa babu wani misali na kwanciyar hankali da aka samu a duk inda suka sanya kafa kamar misali a afghanistan da kuma kasar libya ina gani mahukuntar mali sun yi la'akari ne kwarai da yadda wayannan kasashen turai da amurka suke takara a wasu kasashe na duniya irin su afghanistan da sauransu wanda a ƙarshe kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu shi yasa su ma yanzu suka ɗau wannan mataki duk da dai gashi sun ɗauko sojojin haya amma ya kamata kuma mu sani cewa dama ai ba duka kasashen afirka bane suke goyon bayan zuwan sojojin kasashen yamma ko kuma na amurka su zo su samar da zango na gudanar da wasu ayyuka nasu da niyan cewa suna taimaka ma wa'annan kasashen domin a samar da gwamnati ingantatta ko kuma a tabbatar da tsaro ba da yawa sukan je ne saboda su muradu nasu daga zaran kuma sun ga wannan muradun nasu ba za su cika yadda suke so ba to sukan kwashe kayan su bar wannan kasa kar mu manta da yawa lokuta an amerika ta jori takan ce ne babu ingantaccen mulkin demokradiyya tana so ta tabbatar da sai an gama mulkin demokradiyya ba a kiyaye haƙƙin dan adam da sauran irin maganganu wa wa'annan to su kansu in suka zo kuma kasashen su ma suna abubuwan da suke saba haƙƙin 'yan wa'annan ƙasa to ƙasar mali yanzu wannan mataki da ta ɗauka kamar zai sa sauran ƙasashen afirka da ke irin wannan yanayi su ma su ankara su san cewa mai ɗaki shi yasa inda ruwa yake zuba mai kuma shi ne zai iya magance al'amuransa na cikin gida ba wai wani bako ya gano daga nesa ya gaya mai ni zan zo in gyara maka ba a'a kamar yadda yanzu suka ɗauki mataki na kawo jami'an sojojin haya kenan sun san matsalar su sun san ga waɗanda za su iya magance musu ba wa'ancan kawai waɗanda za su taso su gaban kansu su shigo kasar ku su ce sun zo su kawo ɗauki ko kuma suna so su tabbatar da sun kawo muku gyara ba ne in suka samu haɗin kan waɗansu daga cikin waɗannan 'yan ƙasa waɗanda suke da ra'ayi ɗaya irin nasu. to akwai masu ganin cewa wannan zanyewar da faransa ta yi a mali bisa matsin lamba na 'yan mali zai iya wanzuwa a wannan yankin musamman ma niger inda yanzu haka ake cewa can din ne za a mayar da sojojin na wato kasashen turan gaskiya ne lalle wannan jinyewan da aka yi musu faransa ta sojojinta daga kasar mali bisa wannan kyama da aka nuna musu zai iya shafan sauran wuraren da ita kanta faransa da wasu sojojin wasu kasashen duniya suka yi kaka gida a ciki a kasashen afirka kuma wannan ya nuna musu cewa yanzu lallai 'yan afirka an kawo lokacin da ya kamata su ja ragama duk abin da ya shafi kasashensu a bari sai in su ne suke da bukata suka ce suna so faransa ta kawo sojoji ko ingila ta kawo sojoji duk inda suke da bukata sannan sai a kawo musu amma ba su da kansu su mai da koyaushe kasashen mu kamar ba su isa ba sai su ne za su yi abin da suka ga dama su ne za su shigo asar da suke so ko da shugabanni sun yadda ko ba su yadda ba ko da 'yan kasa suna so ko da ba sa so sannan kuma su ta uzura cewa dole a irin tsarin mulkin su ko kuma irin yadda suke so a karbi gwamnati da yadda suke so a guda. gudanar da ita da yadda kasashen nan za su rika hada-hada da wace kasa ce ma ba su yadda a yi hulɗa da ita ba to wannan duk shine abin da yanzu zai kawo ƙarshe bisa wannan abu da aka fara yi daga mali to daga ƙarshe mejo menene mafita game da wannan yanayi da ake ciki a yankin musamman na sahel inda wasu ke kyamar sojojin na yamma wasu kuma suna lalemar habin da su mafita dai shine a koyaushe su shugabanninmu na afirka su sani cewa bukatunsu da bukatun 'yan kasarsu shine kan gaba duk yadda za a yi koda sojojin da ake bukata su zo ne ya zamanto 'yan ƙasa ne suke bukatan zuwansu ba ra'ayin gwamnati ko 'yan su tsiraru daga cikin shugabanni ba kuma 'yan ƙasan su ya kamata su san wa'yan irin sojojin wace kasan turai ne za a kawo musu domin akwai so da yawa shugabannin su kan haɗa kai da wa'yansu kasashen ne don kawai a kawo sojojin su zo su ta yin wasu abubuwa na cin su babu baka to ido ya buɗe yanzu 'yan afirka sun fara ganewa sun fara gane ana haɗa kai da shugabanni kuma duk shugaban da ya zo da niyan ya kyautata tsarin ƙasar shi ya nuna wa 'yan ƙasar shi cewa ga illan irin turawan nan ga irin wanda suka fi dacewa da mu'amala da su to ya kamata 'yan ƙasar su yarda da haka maimakon a rika samun bambancin ra'ayi su rika nuna cewa wa'yansu su ce sun fi son wancan wasu su ce sun fi son wancan su dubi bukatun kasan ne me bukatun kasan me wancan turan za su iya yi wanda su shugabanni suka ce su suke so su zo me kuma yasa wancan din da ba a so ba a san su a tsaya a tantance ba kawai dan mutum yana ganin akwai wani abu da yake ribatuwa da shi ta wata kasa ko akwai wani hulɗa da yake da su ta wata kasa ya nuna sai in wancan kasan ce za a kawo sojojinta ko turanta su zo su yi wani abu a kasarsa zai ji daɗi ba ya kamata a rika duba bukatunmu ne wannan shine abin da zai kawo maslaha. To masu saurare da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a cikin shirin Menjo Yahya Shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. Muna godiya game da wannan damar da aka bamu duk da ɗimbin aikin da ke a gabansa. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen jerin shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Iran da Majalisar Ɗinkin Duniya sun tattauna a kan batun aiki tare domin ci gaba da aikewa da taimako zuwa ƙasar Afghanistan. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Abdullahian da babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne. suka gana da juna a wurin taron shekara-shekara da ake yi a kan harkokin tsaro a birnin munich na kasar jamus inda suka tattauna akan aikewa da kayan agaji zuwa kasar afghanistan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da samun kwararowar 'yan gudun hijira daga kasar afghanistan zuwa cikin iran ministan harkokin wajen na iran ya ishara da yiwuwar kayuwar ayyukan ta'addanci fataucin kwayoyi da kuma tasirinsu a kan wannan yanki da ma duniya baki daya baya ga tattaunawa a kan batun afghanistan bangarorin biyu sun kuma tattauna halin da ake ciki a kasar yaman a nashi gefen babban magatakardar majalisar ɗinkin duna ya buƙaci ganin an kafa gwamnati da za ta kunshi kowa da kowa cikin ƙasar ta afghanistan tare da tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya tana jaddada muhimmancin taimakawa 'yan gudun hijira afghanistan da suke cikin iran a kan yakin ƙasar yaman kuwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya ce bai kamata a ce duniya ta sa ido tana ganin yadda yaƙi yake ci gaba da wanzuwa ba ƙasar yaman ɗin. an kulla yarjejeniyar aiki tare a tsakanin ƙungiyoyin tarayyar turai da kuma afirka a birnin brussels Ƙungiyoyin biyu na nahiyoyin afirka da turai sun amince da ci gaba da aiki tare a wata yarjejeniyar da suka kulla a jiya juma a birnin brussels cibiyar tarayyar turai tarayyar ta turai ta amince da zuba hannun jari da zai kai euro biliyan 150 a cikin muhimman cibiyu na nahiyar ta afirka da kuma samar da allurar rigakafin cutar corona ga wannan nahiyar to ina kuma da haka ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku da ma mujtaba adam da karanto mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran